inna lillahi wa inna ilaihi raji'una labari da sa yan bindiga sun kwashe matafiya ɗaiɗai har guda talatin da biyu, waɗanda suke kan hanyar dawowarsu daga jana'iza baya wannan kuma mai sware idan kuna biye da mu za mu kawo muku rahoto inda yan bindigan da suka shiga cikin masallaci a jihar zamfara suka kwashe masallata guda 44 to fa sun fito sun yi bayani kan cewa sun zuba su a cikin su ne suna yi musu aiki domin geran su ya isa girbi kuma babu wanda zai girbe musu dole wayannan mutanen su za su girbe musu wayannan gama wasu rahotannin da muke dauke da su a halin yanzu da su adada sai ku gyara zaman ku tsab domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi amma kafin nan ta Allah muna neman alfarmar ku ta idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da baku damar samun sabbin rahotanninmu a kodayaushe da zarar mun ɗaura su. a ila kuma ku danna mana lakin don mu ma dai hakan ne zai ci gaba da ba mu kwarin gwiwa wurin neman muku rahotanni da dumudumin su to a halin yanzu sai ku gyara zaman ku domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi wasu da ake zargin 'yan bindiga ne sun yi awon gaba da matafiya guda 32 a wuraren ifon da ke karamar hukumar ose ta jihar ondo waɗanda aka sace an gano cewa sun dawo ne daga bikin mutuwa da suka yi a jihar ta ido a ranar asabar lokacin da lamarin ya faru baya ga wannan kuma dai har yanzu ba a tabbatar da cewa ko masu garkuwa da mutanen sun tuntuɓi iyalan waɗanda suka sacen ba domin kuɗin biyan fansa. sai dai kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta ondo wato sp fumulayo odulami ta tabbatar da garkuwar da aka yi da jama'a wanda aka kira ta a wayar salula kamar yadda channels tv ta bayyana odulami ta bayyana cewa an ceto ɗaya daga cikin mutanen da a halin yanzu kuma yana baiwa 'yan sanda bayanai masu muhimmanci akan yadda lamarin ya faru sai dai kuma ta ce in sha Allah za a yi kokari a ceto su ma dukkanin wayancan wayanda suke hannun yan bindigar baya ga wannan kuma an tabbatar da cewa dai yanzu haka suna gurin su kuma yan bindigar har yanzu dai ba su kira domin su ji me ake bukata ba to wannan kenan ba daga nan kuma ba mu garza ya jihar zamfara inda muka samu rahoto kan yanayin yanda 'yan bindigar nan suka kwashe mutane guda 44 sannan kuma suka zabga su a cikin gonakinsu Masallata guda 44 da 'yan bindigan suka sace daga masallacin juma'a a zamfara suna gonakin 'yan bindigar inda suka zuba su suna musu noma kamar yadda jaridar daily trust ta bayyana mana hakan mazauna yake sun sanar da daily trust cewa 'yan bindigar sun kira 'yan uwan waɗanda suka yi garkuwa da su ne tare da sanar musu cewa suna hannunsu amma suna musu aiki ne a gonakinsu na girbi hatsi har yanzu ne ba su yi maganar kuɗin fansa ba kamar yadda sanarwar ta bayyana cewa gonakinmu na gero sun isa girbi kuma waɗanda muka yi garkuwa da su suna mana aiki ne ɗaya daga cikin 'yan bindigan ya sanar kamar yadda wani abubakar bukurim na sanar mana a ranar juma'a da ta gabata 'yan bindigan sun kwashe mutane masu tarin yawa daga babban masallacin juma'a na zugu da ke karamar hukumar bukurim a jihar ta zamfara mazauna yankin sun ce 'yan bindigan sun ɓoye makamansu a kaya kuma suka yi tsinkayi masallacin inda liman ke dab da fara hudu ba sun bukaci na farfajiyar masallacin da su yi cikin masallacin yayin da wani ganau da ido ya bayyana mana cewa babu wanda ya ga bindigun kuma mutane da yawa sun yi kuskuren sun yi kuskuren kallon su wanda suka yi tunanin ko su ma sun zo yin bauta ne babu wanda ya mai da hankali wurin su saboda a ɓoye bindigun na suke sai dai bayan sun shiga cikin masallacin suka fitar da bindigun suka fara harbin iska na jan kunne sun tattara masu sallar zuwa cikin daji amma wasu sun arce a na kare yayin da liman ya sha da kyar amma ladan fa an tafi da shi sun kuma kara da hadawa da wasu da ke farfajiyar masallacin inda suka yi garkuwa da su inda ya kara da cewa a lokacin dai duka waɗanda suke wajen su ma ba su tunanin da cewa akwai 'yan bindigar a farfajiyar masallaci ba sai da mutanen cikin masallaci suka fara fitowa a guje sannan kuma suka tadda na cikin farfajiyar masallacin su ma da bindigu a hannun su sai da kuma a yanda maka tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda na jihar wato sp muhammad shehu ya ce suna ci gaba da nema tare da kokarin ceto waɗanda aka sace ɗin baya ga wannan kuma ya ƙara tabbatar da cewa dai har yanzu ana nan ana ƙara bincike a kansu kuma insha Allahu da zarar an nemo su to fa za a sanar da mu a matsayin manema labarai baya ga wannan kuma dai a wani labarin na daban yan bindiga sun kutsa yankin lokacin da ke dutsen remi a ƙaramar hukumar bokori ta jihar katsina inda suka sace mutane guda hudu wani lamarin shi ma na zuwa ne kamar yadda mazauna yankin suka ce wurin karfe goma na dare a ranar juma'a kamar yadda wani ahmad ruduwar mazaunin dutsen rimi ya bayyana mana maharan sun yi amfani da ruwan saman da ke da ake yi inda suka ci karansu babu babbaka baya wannan kuma da yaka suka shiga suka kwashe wa'annan mutane ba tare da sun samu tangarɗa ba ko kuma wani wanda zai musu cikas mai sare mu dai kullum ba mu da abin da za mu ce sai dai fatan ubangiji Allah subhanahu allah ci gaba da kawo mana ƙarshen wannan masifa da take damu a ƙasa Najeriya baki daya da dai a 'yan shekarun baya ko kuma mu ce a mulkin baya an yi fama da boko haram inda misali idan ba za ku manta ba a jiya mun kawo muku yanayin yadda su ma 'yan bindiga suka gaje mayakan boko haram inda suke musu ruwan wuta ta sama ta ƙasa inda ta kai da 'yan boko haram sun dinga fadawa cikin kogi suna mutuwa wanda akalla ya waɗanda aka fito an fito da gawarwakin mutum ɗaiɗai har guda saba'in baya ga sun sha ruwan alburushi sannan kuma suka masu cin wannan ruwa suka mutu sai da gawarwakin nasu yayin da manema labaran mu suka tattaro mana cewa ko shakka babu mazauna yankin sun ga lokacin da 'yan bindigar ko kuma ce 'yan boko haram suka dinga fito da gawar gawarwakin 'yan uwan nasu suna yi musu sallah kuma suna binne su baya ga wannan dai kuma mai saurare kullum ya kamata mu ƙara dagewa da addu'a da kuma kai kukanmu gurin Allah subhanahu wata'ala domin shi fa maji roƙo ne ya kamata mu ƙara dagewa domin mu ci gaba da yin dai addu'o'in namu yanda za mu ƙara komawa ga Allah subhanahu wata'ala domin mu ƙara kai kukanmu da ya ci gaba da mana maganin irin waɗannan 'yan bindiga da su karan kansu 'yan boko inda suke addaba mu musamman ma jihar zamfara domin 'yan bindiga a kullum suna ƙara sakota a gaba ne da kuma jihar katsina kama da jihar kaduna musamman ma yankin baban gwari da kuma jihar sokoto da niger sai kuma babban birnin tarayya abuja yadda su ma dai yan bindiga suka ƙara sako su a gaba sai da dai yanzu mu iya cewa dai a babban birnin tarayya abuja yan kwanakin nan sai dai a ce alhamdulillahi bisare mu ma dai kullum ba mu da abin da za mu ƙara faɗa mutane sai dai cewa har yanzu ba muna da ragowar maki a mu domin zaɓe na shekara ta 2023 dai ƙara tunkarowa ke yi daga shirye yanzu ba zai wuce kwana biyu da wasu abubuwan ba ya kamata ne a ce har yanzu mu ƙara dagewa da addu'a domin Allah subhanahu wata'ala ya zaba mana shugaba na gari shugaban da zai tsaya kai da fata ya kishin al'ummarsa baya ga wannan kuma kishin dukkanin ƙasa da kuma mutanen da suke cikin nata ba wai shugaban da za a ce kawai shi aljihunsa ya sani ba kuma wani abubuwa na karan kansa bisa rai na maka muku karshen wannan rahoto wanda muke dauke da shi a halin yanzu ma kafin nan da Allah muna neman alfarmaku da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar karar sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da baku damar samun sabbin rahotanninmu a koda yaushe da zarar mun daura su ila kuma ku danna mana lakin domin mu ma da hakan ne zai ci gaba da ba mu kwarin gwiwa wurin neman muku rahotanni da dumudumin su to a yanzu dai me za ku yi ce dangane da wannan rahoton da muka muku gode muna jiran sakon naku a shafin mu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairin sa amin